يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة شهر دوات رمضان هجرانا لشكرة دبودة لحدودة ثلاثين دهولو daidai da 23 ga watan bakwai shekara ta 2013 za mu fassara aya ta 136 zuwa aya ta 147 na suratun nisa insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karanta mana suna karantar da mu hukuncin kusantar mai sukan addinin Allah da taimakonsa wato hukuncin kusantar mutumin da yake sukan addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma taimaka masa قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني آمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله kuma ku yi imani da manzonsa wato Allah yana kiran mu mu jaddada imanin mu a koda yaushe Allah ka samu iya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi wa rasulihi kaga an ce sun yi imani amma duk da haka ana cewa ku imani saboda shi imani yana samun barazana da dama kafin mutum ya bar duniya wato ku rike wannan imani da Allah da manzonsa wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da Allah ya sassaukar da shi wahayinsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitabin lazi anzala min qablu da ma littafin da Allah ya saukar kafin zuwan annabi Muhammad ku kasance masu imani a ko da yaushe wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wanda yake kafirce ma Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar kashe faqad dhalla dhalalan ba'ida حقيقة وانا يا بشي bata من نيسا إن الذين آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ابتالوا كفرا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديهم سبيلا wato abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ƙara imani wato mu rike imanin nan da kyau Allah subhanahu wa ta'ala baya yarda a yi wasa da addininsa ba a wasa da addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa. ya ba mu bayani game da yahudawa in ka duba tafsirin al-imam al-bagawi mujallad na biyu shafi na ɗari uku da ma tafsirin at-tahrir wa tanwir na muhammad tahir ibn ashur mujallad na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya ya ba mu misali da yahudawa yahudawa su suka yi wasa da addinin allah innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani sun kafaru هم اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد بإبادتهم العجلة sun yi imani da annabi Musa daga baya suka koma bautan dan maraki kaga sun kafurta sun amanu sannan suka yi imani bi taurati sun kafaru sannan suka kafirce bi Isa alaihi salam sun mazdadu kufran suka ƙara kafircewa Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad kaga suna ta wasa da addinin Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun Allah liyaghfira lahum Allah bai kasance zai gafarta musu ba wala liyahdihum sabila kuma Allah bai kasance zai shirya da su hanya ta shirya ba saboda me saboda wasa da addinin Allah don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana يا أيها الذين آمنوا آم آمنوا بالله ورسوله ku riki imanin nan da Allah da kyau ku riki imani da manzonsa ku riki alqur'ani da kyau kar ku yi wasa da addinin Allah su waye masu wasa da addini suna ne munafikai shine yasa yace bashirul munafiqina bashirul munafiqina bi anna lahum azaban imma bashirul munafiqina kai albishir ga munafikai

allazina yattakhizuna alkafirina awliya asune wadanda suke rikon kafirai abokan jibintan su min dunil mu'minina sun bar masu imani sun bar masu imani waɗanda suka yarda da su waɗanda suke ba su amana kafirai ne a yabi ta guna inda humul izza shin buwaya girma ɗaukaka suke nema wajen kafirai fa innal izzata lillahi jami'a to ai girma da ɗaukaka gaba ɗayan su na Allah ne idan kana neman girma kana neman ɗaukaka kana neman muƙami nema a wajen Allah ba a wajen kafiri ba وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب سمعتم آيات الله يكفر بها بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله تابع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب كما hakika an sassaukar muku a littafin بياني bayani an idan sami'tum ayati Allah yukfaru biha idan kuka ji ana kafurce ma ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana izgili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna wuri guda da masu wannan aiki hatta kubu fi hadisin gaji sai sun canza wani zance in dai za a kafurce ma ayar Allah ayi izgili da addinin Allah a ka zauna da mai yin haka idan kuwa kuka zauna da su iza innakum idan misluhum ku kenan lallai kun zama kaman su inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a lallai Allah ya mai tattaro kafirai ne da munafikai ya hada su a wutar jahannama baki daya Allah ya kare mu wannan aya tana mana ishara tana karantar da mu hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a fili wanda baya bukatan tawili menene hukuncin Inna mustahazi bi dini duk wanda yayi izgili da addinin Allah in ma musulmi ne yana zama kafiri abinda Allah yake nufi kenan a fili babu bayanin wani tawili wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrihi innakum izan. misluhum sai aka ce me inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina ya nuna cewa kafiri shine al mustahzi'u kafiri shi yake izgili da ayoyin Allah munafiki kuwa shi yake zaunawa a inda ake izgili da ayoyin Allah wannan shine abin da aya take faɗa saboda haka ayan tana tabbatar mana zama da wanda yake wulakanta addinin Allah alamar yarda ne da abin da ya aikata idan ka zauna a wuri guda da wanda yake fada da addinin Allah to babu shakka ka yarda da shi ne wa in lam yushariku fi istihza ko da kai baka yi izgili da addinin Allah ba kana zaune ana izgili da addini ana kafirce ma ayar Allah kana zaune zaman da kayin kawai alama ce ta ka yarda da abin da yake sai dai idan zamanka ya kunshi abubuwa guda biyu na ɗaya inkari sannan na biyu a samu ikrahun tilasta ka aka yi ka zauna ko kuwa a'a zaman da kai baka rabu da shi ba sai da ka nuna kai baka so abin da ya aikata ba wato sai da kai martani matukar babu martani to wannan alama ce ta yarda malamai suna cewa arriba bil kufri kufrun yarda da kafirci shi ma kafirci ne in ka duba ka'ida ta uku ta littafin qawaidu fi taksir akwai wani littafi da ake kiransa al-qawaid fi taksir wannan littafin yana da muhimmanci sosai game da bayanin abubuwan da mutum zai iya aikatawa a dalilin waɗannan abubuwa ya samu na kasar addini ko ma ya fita daga addinin musulunci littafin Abdul abdulmun'im mustafa ana kiransa abu basir al-turtusi malamin yana da rai yana cikin almajirin muhammad nasiruddin al-albani littafin yana da shafi 345 littafin yana da muhimmanci kwarai in ka duba cikin wannan littafi daga cikin ka'idoji waɗanda kan sa mutum ya samu na ƙasar addini akwai yarda da kafirci idan ka yarda da kafirci to babu shakka kana tare da wata siffa ta kafirci Allah ya kare don haka wani malami da ake ce ma Sheikh Sulaiman Ali Sheikh daga cikin jikokin Muhammad bin Abdul yana da littafi Majmu'atu Tauhid yana cewa inna ma'anar aya ala zahirha ita wannan aya ma'ananta a fili yake ma'anar ayan nan a fili yake wa huwa anna ar-rajula idza sami'a ayati llahi yukfaru biha wa yustahzaru biha idan mutum ya ji ana izgili da ayoyin Allah mutum ya ji ana kafirce ma ayoyin Allah fajalasa indal kafirina almustahzi'ina ya zauna a wurin da kafiran nan suke izgilin min gairi ikrahin ba tilasta shi aka yi ba wala inkarin zaman da yayi bai ɗauki matakin magance abin da suka yi ba wala qiyamin anhum sannan kuma bai tashi ya bar gurin ba hatta ya fi hadisin gairi sai sun canza wata magana idan mutum ya ci gaba da zama fa huwa kafirun misluhum wa in lam yaf'al fi'lahum ko da bai yi abin da suka aikata ba wato yana da siffa ta kafirci na'am bai da ba amma akwai siffa mai karfi na nakasar imani a tare da shi kuma wannan shine abin da zaka a littafin tafsiri na manyan malamai magabata kamar misali tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi shekararsa 763 da mutuwa yanzu aljami'u li ahkamil qur'an mujallad na biyar shafin dari hudu da goma sha takwas al-imam al-qurtubi Mallam man lam yajtanibuhum wanda ya taras ana maganan kafirci ko ana izgiri da addinin Allah bai nisanci wannan gurin ba faqad rabiya fi'lahum ya yarda da abin da aka yi kenan bil kufri كفر in ji al al-qurtubi yarda da kafirci shi ma kafirci ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innakum idan misluhu lallai ku kenan kun zama kaman su fa kullu man jalasa fi majlisi ma'siya al-imam al-qurtubi ya don haka duk wanda ya zauna wurin zaman da ake sabon Allah walam yunkir alayhi bai kyamatar wa mutanen da suke aikata wannan aikin ba ya kunu ma'ahum fil wizri sawa'un da shi da waɗannan mutanen zunubin su ɗaya a wajen Allah ji al-imam al-qurtubi wannan ba wai fahimta ce ta wani malami ba abin da Allah ya faɗa ne da kansa a cikin alkur'ani saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innakum idan misluhu da ku da su kun zama ɗaya in ji Allah in aka ce kun zama ɗaya kaga al-misliya yana nuna sawa'an bi sawa'in da ku da su babu bambanci don inda akwai inda akwai bambanci babu shakka da Allah madaukaki bai ce mithluhum ba da ya kawo wata kalma daban amma tunda Allah ya ce innakum izan mithluhum lallai ku da su kun zama daya to magana ta kare al-Imam al-Qurtubi ya ce wa don haka illa rura ta saka sai ka zauna wurin da ake sabon Allah wajibi ne an yunkira alaihim aiki ya same ka na kokarin raddi ga wannan abin da ake ta kallamu bil mafiya. idan mutane sun faɗi magana ta sabon Allah wa amilu biha suka yi aiki na sabon Allah fa in lam yaqdir ala nakira alaihi idan ba zai iya gyarawa ba ba zai iya gyara barnar da ake a wannan gurin ba fa yanbaghi an yaquma anhum wajibi ne ya tashi ya bar wannan gurin hatta la yakuna min ahli hadhihi al-aya don kuwa in bai tashi ba da yana cikin waɗanda Allah yake magana a kansu da wannan aya ta suratun nisa ya Allah ya kare mu in ka duba rayuwar mu a yau za ka tabbatar akwai matsaloli kamar guda bakwai waɗanda ayan nan ta shafi rayuwar musulmai na ɗaya mutumin da ayan nan ta fi shafansa a cikin gaggawa shine mutumin da yake aiki a kafafe na yada barna kamar misali wanda ke aiki a gidan jarida wanda ke aiki a kamfanin jarida ba mamaki lebura ne wannan kamfani na jarida za a samu wani katon kafiri da zai rubuta makala na batanci ga addinin Allah kai wannan musulmin kai za ka buga wannan makala ka yada ma duniya to ya za ka yi da wannan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga mutum yana cikin kasada mai girman gaske sannan la uzura lahu inda Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutumi ba shi da uzuri a wajen Allah mai girma da ɗaukaka na biyu wanda ke zama cikin wannan kasada game da ita wannan aya shine wanda ke aiki a kafafen yada labarai kamar misali gidan rediyo gidan tv ba mamaki kai ne ma za ka shirya ka kuma gayyaci kafiri ƙato da zai zo ya faɗi magana ta ƙarya na ɓatan shiga addinin Allah kuma kai musulmi ne kai za ka tsara wannan tsari ne na ainihin kamfanin rediyo ko ko kamfanin eh, gidan rediyo ko gidan tv zai zo ya faɗi al kufuriya al-mukhalafa shar'i ya faɗi maganganu na kafirci waɗanda sun saba ma shari'ar Allah kuma kai ka tsara yaya za ka yi da wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala yaya za ka yi da wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairihi innakum idan misluhum kaga kenan babu shakka mutumin da ke aiki a kafan yada labarai yana cikin hadari abin da ke raba shi da wannan hadari shine abin da al-imam al-qurtubi da malaman sunna suka fada idan kana aiki a kafa da ya zamanto ana yada sharri to wajibi ne akan kanka kuma ka tsaya wajen kawar da wannan sharri wato kenan dole ne sai ka samar da hanyar da za a magance wannan barna da ake yadawa a gurin idan baka yi haka ba to mataki na gaba shine barin wannan guri wa yan yanbaghi an yunkira alaihim idza takallamu bil ma'siya wa amilu biha fa in lam yaqdir ala nakira alaihim idan ba zai iya hanawa ba ba zai iya ba saboda karamin ma'aikaci ne al-imam al-qurtubi yace fa yanbaghi an yaquma hanku? sai ya bar gure hatta yakhubu fi hadithin ghairihi yace hatta la yakuna min ahli hadhihi al-aya saboda me kada ka zama fa kana karkashin wannan aya al-imam al-qurtubi da yake wannan magana mutuwarsa rabuwarsa da duniya ba amma fara amfani da rediyo ba a duniya shekara 763 da suka wuce yake wannan magana yace idan kana gurin ka gyara in ba ka iya gyarawa ka tashi domin abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan ah, hanya ta uku wanda ayan na take shafan mu shine hanyar karantar da kafirci akwai mutumin da aikinsa ne ya koyar da kafirci a makaranta a secondary ko a jami'a aikinsa shine koyar da kafirci kamar misali zai karantar da philosophy ko ya karantar da manyan gumaka na zamanin da ya karantar da yanda ake tsafi da sauransu subhanallah yana da awar shi bai yarda da abin da yake koyar musu ba wannan ba hujja ba ce a wajen Allah akwai ma irin wannan aya da take suratul an'am aya ta 68 الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كاغا متانا دكي شيشيكي game da ayoyinmu wato ayoyin Allah shine addininsa duk wanda yake shishigi ma addinin Allah to wannan Allah ya ce fa'arib anhum ka kau da kai gare su wato ka bar wannan guri saboda ne babu wanda ke fada da Allah kamar wanda ke fada da addininsa duk wanda zai fada da addinin Allah to yana fada da Allah subhanahu wa to wannan wuri ko ba naka bari. wa in ma yunsiyannaka shaytan ko da shaytan zai mantar da kai kana zaune sai ka tuna fala taqud ba'd zikra bayan ka tuna to haramun ne ka ci gaba da zama ma alqawmi zalimin da mutane azzalimai kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni bil i'rab ay as-sadd wa adam al-istima karka yadda ka saurara awil julusi ko ko zama a wurin da ya zamanto ana izgili da ayar Allah a kare ta ayoyin Allah fa inna hadhihi al-aya mana'at al-muslimina min al-julusi li sama'i khawbil kuffar kaga wannan ya nuna cewa haramun ne musulmi ya zauna yana jin ɓarnar da kafirai suke yi idan aka ce haramun ne ya zauna yana jin barnar da kafirai suke yi to ina kuma ga malamin da ya zama shi ke makarantar da wannan barna Allah ya sa mun gane hanya ta hudu ita ce sayan fina-finai na kafirci wallahi a dalilin su muna shiga karkashin wannan aya a dalilin waɗannan fina-finai da majallu allati tahtawi ala ta'alid dini aw istihza'u bihi wanda ya kunshi sukan addini da izgili da addini Allah subhanahu wata'ala ya ce wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi zalimin sannan ka duba ƙarshen wannan aya ta suratul nisa'i da muke magana akai wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhubu fi hadithin ghairihi innakum izan misluhum menene Allah yake a ƙarshen magana inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a don haka maganar ba ta wasa ba ce Allah ya kare lakin sai dai wanda ya sai fim na kafirci yake kallo ba a cewa ya fita musulunci la tahtawi ala ta'ani aw shirki yani matukar ba ya kai ga imani da abin da ke cikin wannan ba ko furta wata kalma da za ta fi da shi daga musulunci din ba mujarradul mushahada la yukhrijuhu min al-milla saboda kawai ya kalli wani fil fina-finai na kafirci wannan kawai bai isa ya fita kai daga musulunci ba abinda malamai suke faɗa duk wannan magana da ake cewa ka zauna da wanda ke yada kafirci ko kuma wanda yake faɗa da addinin Allah magana da ake zaman da kake yin jinsin kafirci ne amma ba ka fita addini ne ah, kamar yanda ibnu ashur ya faɗa a tafsirinsa a tahrir wa tanwir fassara wannan aya ta suratul nisa'i a mujallar da biyar shafin ɗari biyu da talatin da biyar shi mai wannan littafin tafsiri ana ce masa ibn ashur mutumin tunisiya shekararsa arba'in da ɗaya da mutuwa yanzu yana cewa wa hadhihi al-mumasala lahum ko da kaji ana cewa innakum izan misluhu kun zama daidai da su misalin da Allah ya faɗa a nan ya fito makarajar taglizi wa tahdidi wa takwi babu shakka Allah ya tsananta magana a nan kuma Allah ya tsoratar da mu amma duk da haka abinda malamai suke fahimta la yasiru mu'minu munafiqan bi julusihi ila mutum baya zama munafiki saboda ya zauna da munafikai mutum baya zama kafiri saboda ya zauna inda ake fada da addinin Allah abinda Allah yake nufi da innakum idan misluhum uridan mumasala fil ma'siya kuna daidai da su ta wajen sakon Allah la fi miqdariha ba ta yawan girman sakon Allah ba wato kai da irin zunubinka na zaunawa a inda ake saba ma Allah shi kuma da yawan girman zunubinsa na aikata sabon Allah din ay annakum tasiruna mislahum fi talabbus bil ma'asi wato da kai da su kun zama daidai wajen cuɗanya da sabon Allah amma girman zunubin akwai bambanci wancan shine wanda ya isgiri da addinin Allah kai laifinka kana zaune ake izgili da addinin Allah wannan bai sa ka fita musulunci ba amma zunubin yana da girma shi yasa Allah bai nuna hukuncin ɗaya ne ba domin da a ce hukuncin ɗaya ne da Allah madaukaki bai bambanta ƙarshen ayan ba ƙarshen ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya inna Allah jami'un almunafiqina wal kafirina wannan ya nuna abinda ka aikata baka kafirta ba amma dai ka kai daraja ta munafiki subhanallah Allah madaukaki yace zai haɗa munafikai da kafirai a wutar jahannama baki daya munafinci yana zuwa kashi biyu akwai munafincin aqida akwai munafinci na aiki wannan shine ake magana akan munafincin aiki mu'amalarka irin ta munafikai amma ka yana da inganci amma mu'amalarka akwai na ƙasa don haka yasa Allah subhanahu wa ya fara magana akan uh, waɗanda suke shishigi eh, kafirai saboda neman girma don haka wannan almumasala da Allah madaukake magana a kai ba wai tana nuna mutum ya fita musulunci ba ne amma akwai na kasar imani sannan akwai alamar tambarin munafinci a jikin mutum haka eh, al'imamu tabari shi ma ya faɗa al'imamu tabari wanda shi ne babban malamin tafsiri eh, littafin tafsirinsa jami'ul bayan mujallar na tara shafin dari uku da ishirin da biyar shekaransa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin da hudu da mutuwa al'imamu tabari ya ce wa qad nazzala alaikum annakum in jalastum man yakfuru bi ayatillah in kuka zauna da wanda yake kafirce ma ayoyin Allah wa yastahzi'u biha yana injili da ayoyin Allah wa antum tasma'una ku kuwa kuna sauraron shi fa antum misluhu to kuna kamar sa al-imamu tabari yace me ake nufi da kuna kamar sa yani fa antum in lam taqumu anhum in ku tashi kun bar wannan gurin ba fi tilkal hal misluhum fi fi'lihim kuna kama da su ta wajen abin da suka aikata li'annakum qad asaytumullaha kun saba ma Allah bi julusikum ma'ahum saboda kun zauna da waɗannan mutane wa antum tasma'una ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha gashi kuna ji ana kafirce ma ayoyin Allah ana izgili da su li'annakum qad asaytumullah kun saba ma Allah ta wannan hanya kama asahu bi istihza'ihim bi ayati Allah kamar yadda su ma kafiran suka saba ma Allah ta wajen izgili da shi yanda kafiri ya saba ma Allah ya masa izgili kai ma haka ka saba ma Allah ka zauna da kafirin wato a wuri guda inda yake izgili yana batanci ga addinin Allah faqad ataytum min ma'asiyati Allah نحو الذي أتوه منها فأنتم إذا مثلهم في ركوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه wato abin da ake nufi yadda kafiri ya saba ma Allah da ya yi masa izini, haka kai ma ka saba ma Allah da ka zauna a wurin amma laifinku darajan ba ɗaya bane shi kafiri ne kai kuma siffa ce ta na kasar imani wanda ake cewa munafici don haka akwai bambanci tsakani hanya ta biyar wacce wannan aya take shafanmu shine sauraron wa'azin kafirai da sauraron wa'azin mutumin da ka san batacce ne halakakke ne domin idan ka zauna inda kafiri yake wa'azi kaga kenan kai ma ka zauna wurin da ake ƙaryata ayoyin Allah yake izgili da su Allah ya samu gari zama a inda ake wa'azi na karya da kafirci babu shakka yana daga cikin bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kamar yadda al-Imam Tabari ya faɗa a tafsirin wannan aya in ka duba Jami'ul Bayan a mujallal na 9 yace wa fi hadhihi al-aya ad-dalalatu al wannan aya an samu hujja a fili ala nahyi an mujalasati ahli al-batil duk wanda aka san maƙaryaci ne idan zuciyarka ta raya maka cewa wannan mutumin makaryaci ne to zama da shi haramun ne in ji al tabari abinda Allah yake magana ke tunda ka san wannan mutumin mai barna ne to me dalilin zaman ka a min kulli nau'i in ji al-imamu tabari kowane irin ƙarya in aka tabbata mutum yana yin ta kamar misali ta wa'azi a kafiri ne a bid'a ce yake yadawa duk abinda aka sani in dai na ƙarya ne sai ka zauna a gurin babu shakka yi wa Allah laifi da zuciyarka ta yarda wannan abin karya ne al-imamu tabari wanda shekaransa 1124 da mutuwa yake cewa minal al-mubtadi'ati wal fasaqati inda khawbihim fi batilihim da wanda aka tabbata bid'a yake karantarwa aka zauna aka saurara da wanda aka tabbata wato fasiki ne yake kokarin yada kafirci aka zauna aka saurara an saurari fasiki yana kokarin yada fasikanci ko kuwa wanda ke karantar da bid'a ko wanda ke karantar da kafirci yace idan ka zauna a gurin magana ta gari yace kuma wannan ba magana ta kawai bane wa bi nahwi zalika kana jama'a min al ummati al madiya yaquluna haka waɗanda suka gabace mu suke fassara wannan aya tun daga sahabban manzon Allah haka suke fassara wannan aya ta'awulan minhum hadhihi al-aya innahu muradu biha annahyu an mushahada kulli batilin inda qawbi ahlihi fihi sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in suna cewa abinda ayan da take karantar da mu karka yadda ka halarci inda ake yin barna ko ake ƙarya matukar zuciyarka ta tabbata wannan abin ƙarya ne to zama a gurin babu shakka faɗa ne da addinin Allah in ji al-imamu in ka dawo tafsirin al-imamu qurtubi al-jami'u li qur'an mujallad na biyar shafin 418 al-imamu al-qurtubi ya tabbatar da abin da al-imamu ya faɗa sai ya ba da misali yace a zamanin Umar bin Abdul Aziz ɗaya daga cikin mutanen da ake ganin sun yi kyakkyawan shugabanci a bayan khulafa'ur rashidin Umar bin Abdul yana cikin jikokin na Umar Allah ya kara musu yarda annahu akhadha qauman yashrabuna al-khamra an kama mutane ne mashaya giya sai aka zo da su gaban shi shi ne shugaban musulmai fa qila lahu an ahad al-hadirin lokacin da aka kawo su sai aka ce sai aka ce mar amma kaga wannan abokin su ne shi kan ma azumi yake a yau amma sauran duk an kama suna shan giya yace to abokin su ne mashayan giya shi kuma yana azumi a yau inji Umar bin Abdulaziz fahamala alaihi bil adab eh, eh, adab eh, al-Imam al-Qurtubi yace Umar bin Abdulaziz yace a masa bulalan da za a yi musu babu bambanci da mai azumin da mashayan giyan duk a hada su a musu bulala wa qara'a alaihi hadhihi al-aya ya karanta wannan aya da muka karanta ta suratul nisa ita ce hujja da yazo innakum izan misluhu lallai ku da su kun zama daya wato inna riba bil ma'siyati ma'siya ka yarda da saban Allah shi ma yardan naka saban Allah ne ولهذا يؤاخذ bi والراضي بعقوبة العاصي don haka yasa ake kama wanda ya aikata laifi da wanda ya yarda da aikin wannan laifin ana kama su da hukuma na masu laifi hatta ya haliku bi ajma'ihim har dai Allah subhanahu wa ta'ala yake hallaka mutane gaba ɗaya kamar misali yadda ya bamu labari a zamanin da idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka al'umma to waɗannan al'umma ana hallaka su ne saboda cikin su an samu waɗanda ba su aikata laifin amma kuma ba su kaurace musu ba suna nan tare da su saboda haka sai Allah ya haɗa su ya hallaka su gaba ɗaya domin yarda da laifi ne ka zauna da mai laifi in ka zauna da mai laifi ka yarda da abin da yake aikatawa shi yasa kusantar fasiki yake zama musiba in ka kusanci fasiki baka da uzuri wajen Allah subhanahu sai dai abinda malamai suke faɗa waɗannan matakai na katse hanzari da ake magana akai kamar misali an tilasta ka ne ko ko larura ta sa kake zaune a gurin to idan larura na tana tare da kai a samu kana wani yunkuri na kawar da wannan barna idan ba ka yunkurin kawar da wannan barna da kai da mai barnan matsayin ku guda ne a wajen Allah walakinahu ilzamu shubahin bi hukmi zahiri min al muqarada don haka yasa akwai ka'ida ta usul kullu qarinin bil muqarid bil muqarani yaktadi kullu qarinin bil muqarin yaktaji duk wani aboki da abokinsa yake koyi wato duk wani aboki da abokinsa yake koyi wannan karin magana ne na malamai cewar in dai kaga abu abubuwa guda biyu a wuri guda mutane biyu na wuri guda to kar ma ka bambanta su wato matsayin su guda ne halin su guda ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhsharul mar'u ala dini khalilihi za a tayar da mutum a lahira akan addinin abokinsa saboda inda a ce bai yarda da shi ba da sun rabu tun daga duniya tun da bai rabu da shi ba ya nuna cewa addinin su guda don haka a lahira za a tada su wuri guda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk waɗannan hadisai su suka ba da ka'ida na cewa arriba bil ma'asiyati ma'asiyatu yarda da sabon Allah shi ma sabon Allah ne saboda haka al-imam al-qurtubi yake cewa wa idza sabata a ashabil ma'asi idan ya zama haka ka'ida ne a nisanci masu saƙon Allah kama bayyana fatajannubi ahlil bid'i wal a aula ashe ni tantar wanda ke bid'a da mai bin son zuciya shine mafi dacewa wannan yana daga cikin hujjoji na malaman sunna da suke bayarwa akan nisantar masallaci da ka tabbata ba a yin ba a riko da sunnar manzon Allah ko makaranta da ka tabbatar ana karantar da fasadi da zama a unguwa da ka san akwai barna dukkan su suna shiga karkashin wannan aya Allah ya samu gani ah, hanya ta shida wacce wannan aya take shafan mu a yau ita ce kai kayan ciniki a wurin fasadi misali mutum ne yana da kayan sayarwa amma sai ya tafi coci ya je ya sayar musu da wanda zai tafi inda aka taru ana barna ana sabon Allah nan zai kasuwanci don ya samu kuɗi na'am ya tafi wannan guri don ya samu kuɗi kaga bai damu da kalmar da take fita bakunan waɗanda ke wannan gurin ba na kafurce ma Allah na izgili da addinin Allah wannan duk bai dame shi ba kuɗin ne damuwarsa to yana shiga karkashin maganar Allah innakum idan misluhum da ku da su kun zama ɗaya kenan wannan in ka duba iktida'us siratul mustaqim na Sheikhul Islam a mujallar nabi shafin 520 zaka gani da al-fatawar kubra littafin sa mujallar nabi shafin 489 da littafin ibn al-qayyim al-jawziyya ahkamu ahli zimma mujallar na shafi na 2250 ya yi magana a kan yadda ake zama da kafirai abubuwan da wajibi ne mu yi hattara game da su idan muna zaune da kafirai idan ba mu yi hattara ba zaman da muke da su babu shakka yana iya jawo mana fushin Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan in kana zaune da kafirai ba laifi ba ne a samu mu'amala tsakaninka da su amma mu'amalar kada ta shafi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kansa a cikin alkur'ani idan ya zama neman kuɗinka sai ka isa inda suke kafirci to ka yafe ka yi haƙuri shi mafi dacewa ka duba tafsirin ibn kasir na wannan aya mujallar da shafin 463 yana cewa ai innakum izar takabtumun nahya ba'da wusulihi ilaykum bayan Allah ya isar da wannan sako gare ku kuka ji wa rabitun bil julusi ma'akum kuka yarda za ku zauna da kafirai fil makanin lazi yukaffaru fihi bi ayatillah wurin da kun tabbata ana kafirce ma ayoyin Allah ko kai za a tambaya yanzu a duniya ina ake kafirce ma ayan Allah dole zaka ce akwai coci ko wannan shine dole ne kayar da wuri ne da ake kafirce ma ayar Allah kuma wuri ne da ake izgili da ayan Allah ka yarda da wannan ibnu kasir ya ce to tunda an hana kun kiyarta kun yarda wato ku zauna da su yustahza'u wa yutanaqqasu biha ana izgili da ayar Allah ana kafirce ma ayar Allah ana nakasa darajar ayar Allah wa aqarartumuhum ala zalika faqad sharaktumuhum kenan kun yi tarayya da su fil hum fihi a cikin abin da suka kasance fa lihaza qala Allah ta'ala shi yasa Allah madaukake ce innakum izan misluhum da ku da su kun zama ɗaya kenan yani fil ta wajen laifi wannan aya tana nuna mana cewa mu'amalar da Allah ya halatta tsakaninmu da kafirai mu'amala ce da bata shafi aqida ba idan mu'amala ta shafi aqida to a nisance ta wanda shine mafi dacewa ibn jarir at-tabari ya kawo bayanin abu ja'far muhammad bin ali radiyallahu anhu annahu qala yana cewa la tujalisu ahlal khusumati fa innahum alladhina yakhubuna fi ayati allah idan ma ana jayayya ka tashi daga wuri jayayya inda duk kaji musulmai suna gardama da zaran an fara jayayya ka san ba za ka iya hanawa ba to kar ka tsaya ka tashi a wannan gurin muddin ba ka iya hana jayayya saboda ita kusuma Allah ya hana ta idan musulmi da musulmi suka tsaya suna caken baki to zama kai kallo a gurin kai ma ka shiga wannan aya kallonka haramun ne saboda suna aikata abin da Allah ya haramta tunda baka iya hana su sai ka tashi wani ku daina idan sun ki bari sai ka tashi in ji uh, alƙawbi abubakar ibn al-arabi wanda shekararsa ɗari takwas da tis'in da ɗaya da mutuwa shi kuma a yanzu yana cewa wa haza dalilun ala anna mujalasati ahlil kaba'ir la tahillu wannan dalili ne da yake nuna cewa ka zauna da mutanen da suke aikata babban laifi shi ma haramun ne in ji wannan malami haramun ne ka zauna da waɗanda suke aikata babban laifi misali kana gida ɗaya da mutumin da ka tabbata mazanaci ne kuma ba iya hana shi da nan kake ba ka kuma tabbatar yana da nan kuma wato ba tilasta maka aka yi sai ka zauna da shi ba zama da kai da shi a wannan gida kuna musharaka domin kamar ka yarda da abin da yake aikatawa ne wato wajibi ne ka nisanci mai sabon Allah matukar ba za ka iya hana shi ba in ka duba aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi a mujallal na bakwai shafi na dari shafi na goma sha hudu yana magana a kai domin da yawa idan ana maganar munafikai sai mu rika tura kalmar ga wasu ba mu san cewa halayyan mu na iya shigar da mu cikin wannan siffa ba Allah ya kare mu akwai al-imam shaukani shekararsa ɗari da saba'in da tara da mutuwa shi kuma Allah madaukake masa rahama yana da tafsiri fathul qadir al-jami'u baina uh, qannayir riwayat wa diraya mujalladi na farko shafin 427 fassara wannan aya da ta suratul nisa al-imam ash-shawkani yace wa fi hadhihi al-ayati ita wannan aya ta suratul nisa'i mau'izatun azimatun akwai wa'azi mai girma liman ya tasammahu bi mujalasatil mubtadi'a ga wanda yake ganin babu laifi ya zauna da wanda ke bid'a eh, ya saurari wa'azinsa yana ganin duk wa'azi ɗaya ne shi yana ganin wa'azi duk ɗaya ne saboda haka da mutumin kirki da mutumin banza in ya faɗa zai saurara ko kafiri ne yake wa'azi zai je ya zauna allazina yuharrifuna kalamallahi wa yatala'abuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih an samu mai karkatar da maganar Allah wanda yake wasa da alkur'ani wanda yake wasa da sunnar manzon Allah sai a samu kai ka zauna kana sauraron shi ko kuma ma kaset ɗinsa ma kake sauraro abinda al-Imam Shawkani yake faɗa wa yarudduna zalika ila ahwa'ihim al-mudilla wa bida al-fasida fa innahu idza lam yunkir alaihim idan ka zauna wurin da ake karantar da bid'a baka hana ba walam yughayyir ma hum fihi baka canza abin da ake ba fa aqallu ahwali an yaturka majalisatahu mafi karancin halayya da aka halatta masa wato shine ya tashi a wurin idan bai tashi ba al-imam shaukani yace wa zalika yasirun alayhi ghayru asir tashi daga wurin da ake mummunan wa'azi abu ne mai sauki gare ka bai da wahala idan baka tashi ba wa kad yaj'aluna huburahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi halartan ka wannan gurin da shi da ake yin wa'azi na ƙarya misali idan kafiri yana wa'azi sai ga musulmai sun zo sun tsaya halartan su a wannan gurin inji al-imam shaukani ya ma'a tanazzuhihi amma ya talabbasuna bihi shubhatan wannan haduwan ita kanta ta zama shubha yushabbihuna biha alal amma wanda za su iya amfani da wannan shubha su batar da hankalin mai gajeren ilimi kuma gaskiya ne domin ana iya rikodin ana iya misali daukan hoton jama'an da suka hadu a tahi a nuna wa duniya ai abin da muke faɗa gaskiya ne domin kaga jama'a da ke haduwa saboda haka ƙara yawan mutane a wurin da ake karantar da ƙarya taimako ne akan yaduwar wannan ƙarya in ji malamar sunna Allah ya sa gani fa yakunu fi da mafsadatun za'ida ala mujarradi sama'il halartan ka gurin da ake karantar da ƙarya shi kansa barna ce baya ga cewar ka saurari abin da Allah ya haramta a Allah ya sa mu gane sauraron magana ta ƙarya haramun ne sannan halartan gurin ka ƙara ma ƙaryan ƙarfi saboda haka laifi ne akan laifi in ji al-Imam Shawkani in ka duba littafin tafsirinsa Fathul Qadir shi al shaukani shekararsa ɗari da saba'in da tara da mutuwa yanzu malamin yaman allah madaukake masa rahama hanya ta bakwai wacce wannan aya take shafar mu a wannan rayuwa ta tamu ta yau ita ce hanya ta intanet yanda mutane suke shishigi game da addinin allah hatta musulmai sai ka ɗauka ba ma musulman ba ne musulmi ta hanyar intanet yana iya kafurta a cikin sauƙi domin me saboda wuri ne wanda akwai tashoshi da dama na fasadi ka yi la'akari da waɗannan ayoyi guda biyu wancan aya ta suratul an'am aya ta 68 wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi idan ka taras da mutanen da ke barna game da addinin Allah to ka kau da kai ga waɗannan mutane sai sun daina don haka ga tashoshi nan da dama na intanet kowace da manufanta idan ya zama wannan manufanta ya ɗabatanci ga manzon Allah ya ɗabarna da sauransu wajibi ne akan kanka ka nisanci wannan tasha wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin da kuma ita wannan aya ta suratul nisa'i wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahu Allah madaukake ce idan kuka ji ana izini da ayar Allah ana kafurce ma ayar Allah kar ku zauna da masu yin haka wallahi wannan kowa ya sani abinda facebook wanda ya kirkiro facebook a duniya babu mutumin da ya ci mutuncin annabi muhammad wallahi tamashi. mashi saboda shi ne ya sadaukar da shafi guda wanda ya ba da kyautar duk wanda ya ga dama ya zo ya zana zanen batanci ga manzon Allah kuma an yi an yi da mai wannan tasha mai wannan kamfani ya ki yadda ya cire wannan shafi kuma har yanzu wannan shafi yana nan yanzu ya za ka yi da wannan aya fala taq'udu ma'ahum hatta yakhubu fi in ghairihi innakum idan misluhum sai ka ce a ni mu'amalar da nake da ita daban ne da wancan da take da malamai suke cewa mu'amalar da kake kana kokarin kawar da barnar ko a'a in ba ka iya kawarwa ba ka kuma kokarin kawarwa to kasancewa ka a wannan guri haramun ne kada mu ɗauka a ranar tashin kiyama mu'amalar da muke hatta na kwamfuta Allah bai mana tambaya a kai ina ka shiga ina ka fita matar wane da kake magana da ita ta intanet Allah madaukaki ya sani kanwar wane da kake magana da ita Allah ya sani fasikancin da kake duk Allah ya sani don haka idan aka ce akwai wani gurbi na fasikanci wajibi ne ka kaurace in baka kaurace ba duk fasadin da ke aukuwa a wannan gurbi babu shakka kana da tarayya cikin wannan zahiri shine abin da ayar alqur'ani take faɗa mana amma sai muka ɗauka al'amari na intanet abu ne mai sauki saboda kana iya shiga ka yi wasan da ka ga dama ai babu komi za ka samu musulmi yana ana hira da shi akan cin zarafin annabi muhammad ana hira da shi a hiran da kafirai suke musulmai shi ma yana ba da nashi gudunmawa yana gani kamar abu ne mai wasa kuma wanda Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani wurare da dama ga abin da manzon eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya saukar da ayoyi idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum duk inda kaga jama'a suna shishigi game da addinin mu to ka kauda kai ka bar wannan guri hatta yakhubu fi hadisin gairihi har ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da zikira ma alqawli zalimi idan ma daga baya shedan ya sa ka manta da in ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kar ka sake zaunawa a bayan tunawarka da mutane da suke zalunci wannan nassi ne a fili na ayar alqur'ani wanda hujja ce a mu a ranar tashin kiyama uh, don haka wajibi ne mu yi hattara game da wannan uh, ilimi da ya shigo ma duniya wannan kafa na sadarwa da ta zo mu ta zo duniya kar mu ɗauka alheri ne tare da ita wallahi akwai sharri a dukunkune a cikin intanet wanda in ba mu hatara ba a dalilinsa babu shakka muna iya asaran addinin mu Allah ya kare mu bare al-istima' wal musharaka sauraro da tarayya sauraro da tarayya domin abinda ake eh, yau babu zamanin da duniya ta ci gaba wajen kwarewa da surutu irin wannan zamani mutane na sha'awar surutu da rubuce-rubucen banza saboda haka in ka gan shi yana zaune in ma hamsin ne taɓe-taɓe taɓe ke yana ta rubutu ya aika wasiƙa ga matar wani da abokinsa wane ne wasiƙa da ba zai jawo mar alkhairi ba muna ɗauka kamar abu ne mai sauƙi alhali a wajen Allah yana da girma addinin nan musulmi wajibi ne ya sani ya bambanta da duk wani addini wajibi ne ka sani yanda Allah subhanahu wa ta'ala ba a daidaita shi da wani daga cikin halittunsa wallahi haka musulunci ba a daidaita shi da wani addini a duniya don haka addinin musulunci daban ne idan kafiri zai iya shishigi ya wulakanta addininsa za ka ɗauka kai ma kana iya haka ga musulunci to wallahi kare mutum nan take mutum yana zama kafiri yana fita addinin Allah ka duba littafin da malamai malamai sun rubuta littafai da dama kamar misali alqabi iya ya rubuta littafi mai suna ashifa littafin sa ashifa wanda ya rubuta musamman saboda nuna darajar annabi Muhammad in ka duba littafin ashifa din nan akwai babi da ya ware hukumu man istakhaffa bil hukuncin wanda ya rena alƙur'ani littafin ashafa an rubuta ne saboda mai jan hankalin musulmi ya gane darajar annabi muhammad ya gane darajar littafin alqur'ani da addinin allah yana mujallar arba'in da shida alkazi iyadu ya ce wa alam ka sani anna man istakhaffa bil duk wanda ya wulakanta alqur'ani karatun alqur'ani shine alqur'an idan aka ce almushaf shine littafin alqur'ani wanda ya wulakanta karatun alqur'ani ko littafin alqur'ani aw bi shay'in minhu ko wani abu daga cikin waɗannan aw sabbahuma ko ya zage su aw jahadahu ko yayi jayayya game da shi aw harfan minhu ko wani harafi na alqur'ani aw ayatan ko wata aya aw kazzaba bihi ko ya karyata aw bi shay'in minhu ko wani abu da ya shafi haka aw kazzaba bi shay'in mimma surriha bihi ko ko ya karyata wani abin da Allah ya magana akai a fili a cikin alqur'ani min hukumin hukuncin da ya zo cikin alqur'ani aw khabarin ko wani labari aw asbata ma nafahu ko ya tabbatar da abin da Allah ya kore aw nafa ma asbatahu ko ya kore abin da Allah ya tabbatar ala ilmin minhu bizalika da gangan ne aw shakkin fi zalika ko ko yana shakka Fahuwa kafirin kafirun inda ahlil ilmi bil ijma'i inda al yace mutum yana fita musulunci ittifakan babu wani malami a tarihi wanda yace zaka wulakanta alqur'ani ka zama musulmi zaka wulakanta annabi muhammad ka zauna lafiya zaka soki addinin Allah ka zauna da addinin ka babu malamin da ya faɗi wannan ka duba littafin ashifa haka الشيخ Suleiman bin abdullahi الله آل a littafin تهم تيسير العزيز الحميد yana cewa a ajma'al ulama'u malamai sun yi ittifaki ala kufri man fa'ala shay'an min zalika duk wanda ya aikata wani abin da ya danganci wasa da addini ko wasa da annabi Muhammad ko wasa da alqur'ani malamai sun yi ittifaki wannan mutumin ba musulmi bane duk wanda zai yi wasa da waɗannan abubuwa uku to wallahi yana fita musulunci wannan yana nuna maka addinin musulunci yana da ƙarfin gaske ba kamar sauran addinai bane da ana iya eh, sukan su musulunci da zaran mutum ya yi wasa da shi kafara walau hazilan ko da a ce almara yake ko da ta almara ne saboda haka yasa ba a wasa da addinin musulunci idan mutum yana wasan kwaikwayo to a kun yayi wasa na fitowa a matsayin kafiri don ko a wajen Allah kafiri ne ba a wasa da aƙida ko da yaushe imma aqida ko ko littafin Allah ko ko darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa walau hadidan lam yaqsud haqiqatal istihza'i ko da a ce wai wasa ne ai drama ake drama ake za a nuna yadda yan daudu suke don haka ya fitowa yan daudu a wajen Allah dan daudu ne shi ma idan ya fitowa na kafiri to babu shakka a wajen Allah kafiri ne wannan malamin ya ce ijma'an kuma babu saɓani a tsawon tarihin musulunci duk wani malami abin da yake faɗa kenan duk wani malami abin da zai faɗa kenan haka in ka duba littafin az-zawajir an iktirafil kaba'iri littafin ibnu hajar al-haytami ibnu hajar al-haytami shekararsa 461 da mutuwa ya rasu a makka ibnu hajar al-haytami yana da littattafai da yawa daga cikin su akwai az azzawajir din da shine littafin da ya magana akan manyan zunubai mafi girma a tarihin musulunci akwai littattafai da aka yi rubuce-rubuce amma babu wanda ya samu karbuwa kamar littafin azzawajir a wannan littafin yana cewa a cikin juz'i mujallar na farko shafi na 29 zuwa 30 yayi magana mai tsawo ibn hajar al-hakim shekararsa 461 da mutuwa yace famin anwa'il kufri wa shirki yana daga nau'ukan kafirci da shirka an yi azamar insanu alaihi fi zamanin ba'idin au qaribin idan mutum ya yi niyyar zai fita musulunci to magana ta kare ya zama kafiri niyya in mutum ya ƙulla zai zama kafiri ko da ta wasa ne aw ya'qiluhu bil lisani aw eh, alqalbi ala shay'in ko ko mutum ya furta da harshensa ko ko ya kudurta a zuciyarsa walau mahalan aqaliyan fima yabharu fa yakfuru halan mutum yana kafurta nan take aw ya taqidu ma yujibuhu aw yaf'alu aw yatalaffazu bima yadullu alayhi sawa'un afdar an i'tiqadin aw inadin aw istihza'in wato koda a ce da ganganne ko ta wasa ko ta izgili mutum ya zama ya yi wasa da addinin Allah ka an yasjuda li makhluqin kamar misali mutum ya yi sujuda gaban gunki a matsayin wasan kwaikwayo ya ce an itiqadin au inadin au istihdai da gangan ne a wasa ne ko ko izgili yake yi da zaren yayi to magana ta kare ya zama kafiri illam tadulla qarinatun zahira ala uzrihi matukar babu wani dalili da yake nuna yana da uzuri saboda akwai uzuri babu shakka game da ridda waɗanda malamai suka yi magana akai wa fi ma'ana zalika kullu man fa'ala fi'ilan ajma'a al-muslimuna ala annahu la yasdiru illa min kafirin wa in kana musarrihan bil islam mutumin da zai aikata wani aiki wanda duniya ta san kafiri yake wannan aikin shi sai yayi haka ibn hajar ya ce kalmashi ilal kana'is ma'a ahliha kamar misali mutum ya saka kaya irin na fasto ya yi shiga irin na kafiri min zanadiyar wa gairiha to da zaran mutum ya yi wannan magana ta gari ya zama kafiri in ji ibn hajar yana cewa au yulqi warakatan fiha shay'un min qur'an ko mutum ya dauki wata takarda da wata kalman alqur'ani take ciki ya jefa a cikin najasa ya jefa a cikin najasa au fiha ismullahi ta'ala ko ko ya zama akwai sunan Allah a cikin wannan takarda bal au ismu nabiyyin kai ko da sunan annabi ne yake jikin wannan takarda au malakin ko sunan mala'ika sunan mala'ika ne kadai mutum ya dauka ya jefa a cikin najasa to mutum yana hita musulunci wannan shi yake nuna maka sakaci da muke ta wajen amfani da jaridu mujallu da sauransu a jefa su a shara domin ana iya samun sunan Allah ko sunan annabin Allah ko sunan mala'ika da wuya ma ka samu jarida a ce gaba ɗayan ta mutukar je jaridan nan a arewa ne ake yin ta a ce an gama wannan jarida babu sunan Allah ko sunan annabin Allah ko mala'ika a dauki wannan jarida a zama ana sa kosai inda za a jefar ko ana zubar da shi a shara wanda duk waɗannan suna daga cikin sabubba na fita musulunci idan mutum ba shi da uzuri amma idan mutum yana da jahilci daga ba da gangan yayi ba bai san cewa wannan abin laifi bane kaga yana da uzuri a wajen Allah aw yashukku fi takfiri kulli qa'ilin qawlan yatawassal bihi ila tadlil al-umma ko ko a ce ai ana iya kafurta mutum ya ce a'a in dai ka shiga musulunci babu fita wanda ke da wannan fahimtar yace shi ma babu shakka yana fita musulunci yana ta magana akan bayanin dalilai dalilai da ke sa mutum ya samu na addini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ayyukan da yake yi yana cewa au ya ibu nabiyana idan mutum ya aibanta annabinmu wa misluhu gairuhu ko wani annabi ba ma annabi Muhammad kadai ba au ya la'anuhu ko ya la'anci annabi Muhammad au ya subbahu ko ya zage shi au ya ko ya wulakanta shi au ya bihi yayi izgili da shi au bi shay'in min af'alihi ko ya yi izgili da wani abu da ya shafi ayyukan manzon Allah yace kamar lahasul afadi a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama cin abinci yana uh, suɗe yatsunsa yana ya yatsunsa kafin na ya wanke sai mutum ya izgili da wannan au yulhaqa bihi naqasan fi nafsihi koko mutum ya jingina wata naƙasa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw nasabihi ko dangantakarsa aw dinihi ko addininsa aw fi'lihi ko aikinsa waɗannan abubuwa gaba ɗayansu suna jawo wa mutum na ƙasa da addinin Allah ko mafita daga addinin gaba ɗaya ya ce fa yakfuru bi wahidin mimma zukira ijma'an da inda ka ji malami ya ce maka ijma'an yana nufin cewa wannan ita ce fahimtar malamai gaba ɗaya a tarihi babu wani malamin da ya ce ba haka ba aw yazkhara bi ismillahi ko ko a samu yana izgili da sunan Allah aw nabiyhi ko sunan annabi ka an yaqulu kamar misali yace law amarani bi kaza lam af'aluhu kamar misali mutum yana wasa sai yace da Allah zai min umarni da kaza da ba zan yi ba to da zarar mutum ya faɗa ka shi ma yana fita musulunci aw ko ko mutum yace lau shahida indi malakun da mala'ika kaza zai zo ya yi min shaida ba zan yadda ba kaga izgili ne da mala'ika ko ko izgili da annabin Allah ko ko yace lauka na fulanun nabiyyan yace ai da kai annabi ne da ba zan yarda da kai ba ya san cewa ai ba Allah ba zai turo wani annabi ba amma sai yace da kai annabi ne wallahi ban yarda da kai yayi izgili da kalmar annabi nan ma yana fita musulunci yace au in kana ma qalahu nabiyyu sidqan zauna. in abin da annabi ya faɗa gaskiya ne to mun tsira kaga yana shakkan maganar manzon Allah au qila lahu kallim abafiraka ko aka ce ma ka yanke faratu saboda sunna ne sai ya ce ba zan yi ba sai sai ya ce ba zan yi ba wannan kalma da ya faɗa tana zama istihza'i wajen malaman sunna ko ko ya ce la hawla wala quwwata illa billah la tubni min ju'il ji wannan malamin mutane na faɗa la hawla ba ta maganin yunwa da zaran ya faɗa nan ma na kasance ga addini ya jera abubuwa da dama ga sunan yana magana a kai wato kenan ba a wasa da alkur'ani ba a wasa da annabi muhammad ba a wasa da addinin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ba a wasa da allah shi kansa wanda shine tsari na musulunci saboda haka idan mutum ya kasance yana yarda da kafan da ake ire-iren waɗannan to babu shakka yana iya asaran addininsa a cikin rashin sani ko kuwa da gangan ko da a ce ta wajen izgili ne hatta ta malamai malamai na magana akan babu kyau domin Ibn hajar a littafinsa yana magana ya ce ko da a ce mutane za su rika izgili da malamai in ma ta gemunsu in ma ta siffansu wanda ya danganci karantarwar musulunci yani al'adini na ala hay'atin masriya bi hadarati jama'atin hatta yadhaku aw yad'abu ya zama ana almara ana wasa da wata siffa ta malami mutane na gani suna dariya istighfafan saboda raina wannan sunnar ta annabi Muhammad da babu shakka nan ma mutum yana iya fita musulunci kaga kenan waɗannan abubuwa suna nan da yawa don haka wajibi ne mu zamanto masu hattara mu rika kiyayewa malamai sun yi gargadi a littattafai da dama tun daga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in malaman farko an samu wadanda suke ta gargadi kamar misali al-imamu ishaq bin rahawai in ka duba littafin al-istizkar littafin ibnu abdul barri al-jami'u li mazahibi fuqaha ila amsa mujallad na biyar shafin yace wa kada ajma'a almuslimun ala anna man sabba Allah aw sabba rasulahu aw dafa'a shay'an mimma anzala Allah aw qatala nabiyyan min anbiya'i Allah annahu kafirun bidhalika wa in kana muqirran bi kulli ma anzala Allah wannan malami al-Imam Ishaq bin Rahawai yana cikin malaman farko yace an yi ittifaki ba a wasa da addinin Allah duk mutumin da koyan izgili da addinin Allah ko ya kai ga zagin addini ko kuwa ya kai ga zagin wani annabi daga cikin annabawan Allah babu shakka mutum yana kafurta wannan ittifaka babu ko sabani a tsakanin malami hakanan al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a littafin sa rawdatul talibin wa umdatul muftin al-Imam an-Nawawi shekara 758 da mutuwa shi kuma a wannan littafi rawbatu talibin littafi ne muhimmi shi ma yana daga cikin muhimman littafai na al-Imam nawawi kamar littafin al-Majmu haka rawbatu talibin yana da muhimmanci yana mujallar na goma shafi na 64 yana cewa aw qala wa huwa yata'ata al khamri mutum ya ɗauki kofin giya sai ya ce bismillahi ta'ala nan take ya zama kafiri saboda ba mahallin bismillah bane izgili ne da Allah aw yuqdimu ala zina ko ko mutum zai yi zina sai ya ce bismillahi ta'ala da wanda zai yi waka yayi bismillah waɗannan duk izgili suke da addinin Allah saboda ba mahallin su bane ba mahallin su bane amma ba ka'ida bane a ce saboda mutum yayi haka yana kafurta sai idan yayi shi da nufin izgilanci din ko ko akwai ilimi akan haka amma matukar akwai jahilci jahilci uzuri ne babu shakka idan akwai jahilci ana karban uzurinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba littafin ashifa bi tarifi huquqil mustafa littafin alqadi iya mujallad na biyu shafin ɗari biyar da tis'in da takwas alqadi iya mai littafin ashifa sa ɗari takwas da tis'in da mutuwa ɗari takwas da tis'in da mutuwa yace man takallama min saqafil qawli wa sukhfil lafzi mimman lam yabbit kalamahu mutumin da yake magana baya tsare harshensa wa ahmada lisanahu mimma bima yaqtabil istighfafa bi azamati rabbih har ya furta wata kalma da take nuna wulakanta Allah subhanahu wa ta'ala saboda rashin kulawa ai kaga mutumin da zai yi zina yace bismillah da wanda zai sha giya yace bismillah da wanda zai yi waka yace bismillah babu shakka waɗannan in ma akwai jahilci a tare da su saboda bismillah yana da daraja ga musulmi yana da mahalli aikin da za su yi aiki ne na sabon Allah ba mahallin bismillah bane idan ya kawo bismillah a wannan guri akwai alamar wulakanta Allah subhanahu wa ta'ala don haka mai littafin shifa ya ce akwai waɗanda suke furta kalma ba sa auna girman wannan kalma saboda jahilci ko kuwa saboda rashin kulawa min saqatil qawli wa sukhtil lafzi mimman lam yadhbit kalamahu don wanda baya tsare harshe shine mutumin da za a samu a lokacin shan giya yake bismillah kamata yayi ya aje zunubinsa wuri guda ya aje addininsa a wuri guda to zai tabbata kenan yana sabon Allah kawai amma idan ya kai ga wulakanta addinin Allah yana iya fita musulunci na take القاضي إياب يتي أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته ko ya zama ya misilta wani abun da Allah ya girmama shi ya nuna cewa wannan abin karami ne au na za'a min al-kalami li makhluqin Bimala ya yaliqu in fi haqqi khaliqihi ya ciro wata magana ya danganta ta ga ɗan adam alhali wannan maganar Allah ya kamata a jingina ta gare shi saboda girmama dan adam sai ya bashi siffa ta Allah subhanahu wata'ala eh, wannan malami ya ce gairi qasidil kufri wal istighfar in dai ba wai yayi nufin kafirci bane ba kuma yayi nufin wulakanta wannan kalma bane wala amidin lil ilhadi ba kuma da gangan yayi saboda barna ga addinin Allah ba to wannan yana da uzuri amma ya kamata a yi masa gargadi In ji alkazi iyab fa in takarrara haza minhu idan aka samu ya maimaita zai sha giya ya sake cewa bismillah ta ce wa haza kufurun la miryata fihi a wannan lokaci kan ya zama kafiri babu ko shakka ai ya kamata ya zama mai hattara kenan bayan an mar nasiha in ya sake. bayan an kawar masa da jahilci in ya sake babu shakka yana kafurta wa kadhalika in kana ma aure da awradahu yujibul istighfafa wa tanaqqusa li rabbi. haka eh, ibn hazmi al-andalusi a littafin al-muhalla ibn hazmi shekararsa 978 da mutuwa a littafin al-muhalla kitabu sarika mas'alatu man sabba rasulullah yayi magana akan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin sa a littafin muhalla al-muhalla mujallad na kuma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da takwas bayan ya kawo hujjoji masu yawa waɗanda suka tabbatar da cewa idan mutum ya zagi Allah ko ya zagi addini ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu uzuri daga cikin abubuwan da shari'a ta yarda cewa uzuri ne yana kafurta ya yi magana mai tsawo a ƙarshe sai ibn hazmi ya ce fasaha bima zakarna anna kulla man sabba Allah ta'ala duk wanda ya zagi Allah a wista za a bihi ko yayi izgili da Allah aw sabba malakan minal mala'ika ko yayi ya zagi wani mala'ika a wista za a bihi ko yayi izgili da wani mala'ika aw sabba nabiyyan minal anbiya ko ya zagi wani annabi daga cikin annabawan Allah a wista za a bihi ko yayi izgili da wannan annabi aw sabba ayatan min ayati Allah ta'ala ko ya zagi wata aya daga cikin ayoyin Allah a wista a biha ko ya yi izgili da ayar alkur'ani wa shara'i'u kulluha ko shari'ar musulunci gaba ɗayanta aka samu ya izgini da ita wal qur'anu da littafin alkur'ani min ayati Allah ta'ala fa huwa bidhalika kafirun murtaddun lahu hukmul murtaddi wa bihadha naqulu yace take mutum yana zama kafiri hukuncin ridda yana hawa kansa wannan shine abin da muke faɗa in ji ibnu hazmi al-andalusi rahimahullahu ta'ala in ka duba fatawar lajina mujallar na farko shafin ɗari biyu da saba'in da biyar haka za ka samu fatawa ta dubu bakwai da ɗari uku da hamsin da uku sabbu dinin islam riddatun azimatun anil islam idza kana sabbu mimman yadda islam idan mutum ya zage addinin musulunci babu shakka ya aikata wani sababi wanda yake iya raba shi da addinin Allah don haka kenan musulunci ba addini ne da za mu yi wasa da shi ba Allah ka samu iya kulawa a takaice bayani abin da ya gabata wannan aya tana nuna mana cewa riƙon addini wajibi ne akan musulmi riƙon addini hannuwa bibbiyu wajibi ne akan musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan waɗanda suke sakaci game da addini su ne munafikai ya ce alladina ya tarabbasu na bikum. Alladina ya tarabbasu na bikum فإن na لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم معكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم منافقين سنة ودن سكي زمن داكو أكنكو فإن كان لكم فتح من الله idan kun samu wata nasara ne daga Allah qalu sai su ce alam kuma ma'akum ashe mu kasance tare da ku ba wa in kana lil na nasibun idan kafirai ne suka samu wani rabo qalu sai su ce alam nastahwiz alaikum ashe bamu rudi wadancan ba akan ku wa namna'akum minal mu'minina muna kare ku game da wadancan masu imani fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah zai hukunci tsakaninku a ranar tashin kiyama ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين sabila. Allah bai saka wata hanya ah, makafirai wato na cin nasara akan masu imani ba إن المنافقين يخادعون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى munafiqina yukhadi'una Allah lallai munafikai suke yaudaran Allah saboda su suna ganin za su yi rikon sakainar kashi ma addinin Allah wato kamar mutum ne ya rike addini yadda ya ga dama wannan shine munafinci dole ka rike addini yadda Allah ya umarni bayan da kai so ba bayan da kai ka so za ka rike addinin Allah ba innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai suke yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum kuma Allah zai mai da yaudaran a kansu wa idza qamu ila salati in sun tsaya da su sallah qamu kusala suna tashi da kasala yura'una nasa suna nuna wa mutane ibada su wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa suna Allah a cikin sallan face dan kadan مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله muzabzabi na bai da zalika munafikai suke kai kawo tsakanin musulunci da kafirci la ilaha ula'i ba su ba su tare da waɗancan wa la ilaha ula'i ba su tare da waɗannan shi dai yana son a ce ai yana nan dan tsakiya wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda Allah ya bada shi ba ka sama masa hanya ta shiriyar Allah Allah ka tsare mana imani يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الذين amanu ya قوة waɗanda suka yi imani الكافرين أولياء من دون min كلك mu'minin ku rika ku daina jibintar إيماني a maimakon masu imani ku daina rikon kafirai a matsayin abokan an ce abokan jibinta su ne abokan mu'amala ba dare ba rana saboda wannan shi ke sa a yi wasa da addini wannan shi ke sa a yi wasa da addini duk wanda ya jitu da kafiri to ba zai so kuwa abin da zai raba su ba wannan jituwa da kabiri shi ke kawo na kasar addini da zarar an ce ka bar abu kaza ya kaga abin yana da nauyi saboda ka riga ka saba da shi a turiduna an taja lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna son ku sama wa kanku hujja ne ku sama wa kanku hujjar Allah subhanahu ta'ala na yi muku azaba a ranar tashin kiyama domin idan mutum ya zama abokin hulɗansa da'iman jibintar mutumin wato abokin jibintar su shine kafiri babu shakka ya samar ma kansa hujja na azabar Allah subhanahu wata'ala dan karshen ta mutum ya mutu munafiki إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار المنافقين في fi darkil asfali minan nar innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai su rami mafi kaskanci na wuta rami mafi kaskanci na wuta wato kalma ta'addar addarku in ka duba sharhu sahihi muslim sharhin al-imam an-nawawi ya na uku shafi na 85 yana cewa faqala jami'u ahli al-lughati wal ma'ani wal gharib wa jamaahir al-mufassirin duk malaman tafsiri da masana harshen larabci sun ce abinda Allah yake nufi da addarkul asfal shine ta'aru jahannam karkashin wutar jahannama wurin da ya fi zurfi a cikin jahannama shine addarkul asfal wato al'imamu nawawi ya ce kalu malaman suna suna cewa wali jahannama adrakun fa kullu tabaqatin min atbaqiha tusamma darka wato larabawa abin da ya yi sama da kai sai su kira shi addarju addarju shine a ce ma daraja ta ɗaya, daraja ta biyu saboda haka ake cewa aljanna tana da darajatun saboda yana sama da kai amma abin da ya yi ƙasa da kai ana kiran shi addarku don haka ita wuta a maimakon a ce mata tana da addarajatu sai a ce tana da addarakatu addarkatu ko addarakatu ya zo da wasali kashi biyu ko addarku ko addaraku ra'un din yazo da fata in ji al-imam nawawi fa kullu tabaqatin min atbaqiha tusamma darkan kamar yadda ake cewa aljanna tana da darajoji guda ɗari misali ta sama to wuta kuma in ana maganan martabobinta sai a ce darakoki shine ta kasa innal munafiqina fi darkil asfal shine Allah yace to rami mafi kaskanci na wutar jahannama a nan ne munafikai suke Allah ya kare mu ya za ka tarar da wasu suna magana ana ba ma darakatun nar wa darajatul janna kowane da sunansa duk inda ka samu wannan hadisi bai inganta ba in ka duba tafsira littafin al-imam al-qurtubi da ya magana akan ahwadu yawmil qiyama shafi na 382 da kuma littafin ibnu rajab da ake kira at-takhwif minan nar almunafiquna lahum an-nasibul awfar azab munafikai su suke samun yankin azaba mafi girma a wuta saboda su ne suke rami na ƙasa in ji Allah amma cewar adarkul asfal na'am akwai wato matakai na azabar Allah subhanahu ita wuta ba daraja ɗaya ba ce tana da martabobi waɗannan martabobi da wuta take da su Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya masa sunayensu ba akwai littafin da Dr. Umar Suleiman Al-Ashkar ya rubuta wanda ake kiransa Aljannatu wan nar Aljannatu wan wanda eh, in ka duba juz'i na farko shafin 124 yana cewa annaru mutafawita fi shiddati harriha ita wuta zafinta ba ɗaya bane wani gefen wutan yafi wani gefe zafi wa ma a'addahu Allahu min al-azabi li ahliha sannan inda Allah ya tattalin azaba ga waɗanda za su shiga wutan ba wuri ɗaya bane fa laysa darajatun wahida ba daraja ɗaya bane wa qad qala al-haqq tabaaraka wa ta'ala innal munafiqina fi asfali minan nar shi yasa Allah ya ce munafikai suke wato daraja mafi kaskanci na wutar jahannama cewar aljanna tana da darajoji wuta tana da martabobi kuma ga sunayen wutan a ce maka hawa ta ɗaya na wuta kaza ne kamar misali ah, da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan addarkul asfal sai su ce fal'awwalu jahannam wasani lafa wasani su alhudama wannan ba gaskiya ba ne duk inda kaga an ce ga sunayen sassan wutar jahannama ko ga nau'ukan wuta sunayensu jahannama laba alhutama الصئير السكر الجهيم الهاوية wannan baya bambanta sunaye illa iyaka dukkansu suna siffanta wani gefe na jahannama ne illa iyaka amma ba wai sunayen wuta daban-daban bane Allah subhanahu wataala bai gaya mana ba saboda haka wannan yana daga cikin ilimi na gaibi yana daga ilimin gaibi cewar ga sunayen wato wuta da Allah subhanahu wata'ala zai yi mahalittu azaba da su ka duba littafin ibnu qayyim jawziya a tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn shafin 453 har zuwa 566 yace illal ladina tabu wa aslahu إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا سيدي منافقا سكا سامو دام التوبة وأصله سكا جار أيكا واعتصموا بالله هم سكا يرقوا دا الدين الله سبحانه وتعالى وأخلصوا دينهم لله سكا تركك الدين سدومين الله باب رياء da ya ce wa idan kamu ila salati kamu kusala an samu ikhlasi wajen ibada fa ulaika ma'al mu'minin waɗannan suna tare da masu imani وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ajran azima da sannu Allah zai bawa masu imani lada mai girma Allah ka samu na ciki ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم شمي الله زي جمد عذاب تردكم idan Allah ya muku azaba me ribarta Allah ba shi da wata riba in shakartum in kun yi godiya gare shi wa amantum kuka yi imani da shi wato yana nuna godiya ga Allah da kuma imani da Allah suke hana bawa ya shiga azabar Allah wa kana Allahu shakiran alima Allah ya kasance mai godiya Allah ya kasance masani game da wanda ya cancanta a masa sakayya ta alkhairi اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أكون ليروت تنبيا yace ko ya dace idan mutum yana sallolin nafila kamar tahiyatul masjid ya tsora sura a bayan fatiha kwarai kuwa kowace sallah kowace sallah ka sani akwai bukatar bayan ka yi fatiha ka tsora sura kowace sallah mustahabi ne ga musulmi bayan ya yi fatiha ya dora sura a kowace sallah farilla ko fila ka duba sharhu sahihi muslim na imam nawawi a juzu na hudu shafi na ɗari da biyar ya ce shin ya halatta idan mutum ya gina sabon gida ya yi walima kafin ya shiga walima kafin a shiga gida malamai suna cewa daidai ne bai saba ma sunnar annabi muhammad ba ka yi walima saboda Allah ya maka arziki ka samu gida ka kira mutane walima a ci abinci ta yi ma ka hada da wazi wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba walima saboda gida ba laifi bane ka duba nailul autar na al shaukani mujallar na shida shafin 261 fatawa latina mujallar na farko shafin 214 fatawa bin baz mujallar na biyar shafin 388 a الممتع mumti na ibn مجلد usaymin mujalladi na bakwai shafi ɗari biyar da hamsin da takwas waɗannan malamai duka sun ce babu laifi don mutum ya yi kai ba ma walima saboda tarewa ba duk wani alkhairin da ya samu dan adam yana son mutane su taya shi murna don ya shirya walima ba laifi ba ne kowane alkhairi ya samu dan adam ya shirya walima don a taya shi murna ba laifi ba in ka duba waɗannan littafai insha Allah za ka ga